kin tuna malama da na pdp ne na zaci pdp jam'iyya ce da danne hakin talakawa mai ba ta san akidan demokradiyya ba ya sa sai na koma apc amma da na koma apc ashe ta na guci na guci abin da yana tunani wahala ne na ga shiga kanjin azaba don apc na gani ba ta da kida na demokaradiyya ana kama kariya duk abubuwan da yake yi sai wanda su dama su suke da su ko wannan congress zabuka da suka yi ya nuna tun tarihin pdp ba taba samun kamar kariya ba an zo yadda ake mutane na an bari fulani su bi suwa kashe mutane na mun kuka mun kuka masu ko in kula ciyar kaduna ko in kula ciyar ah, ta gwamnati ta tsaraya ko in kula to mutane na ba za su zo suna kuka ni in zo na nuna ina jin daɗi ba ba za a zo na kashe mutane na ba mutane suna hawaye ne in zo na wani na shan shan jayi cin man kaci yana cin daji yana cikin gwamnati ba ba zai yi ba yana cikin abubuwa na ce ba zai yi ba ba tun da kula da mutane na ba doki da arziki ba ba cikin mace mutane arziki ba ba ma lissafin mutane kudin suka nema kan mutane ne ba yan eh, wato mutanen ka da kai ambata da ka ce ka koma jam'iyyar pdp sabili da su da yawansu ne ka koma jam'iyyar apc daɗin ko kuma ta yaya yanzu ta zama jam'iyyar mutanen ka tunda dama wannan jam'iyyar ta take. Ai, ba za ku ne da ni na cewa firamare na zaɓe muna yanayin delegate suka yi kama karya. Na na yi a canza lokacin sun ci. Ai, a ya sa na kuma APC gina. APC sun kawo talla sun ce yanzu a cin ci PDP demokradiyya ina same su ga abin nan babu kama ya ba komi. Ashe ne na ɗan kwana ne na kudu sai na tsanda na shiga wuta. wato akwai wanda suke bayyana cewa ka sake komawa jam'iyyar PDP ne sabili da rashin jituwa da ke tsakaninku da kusoshin jam'iyyar APC ko kuma akwai abin da kai da ya sa aka dakatar da kai dalili kenan da ya sa ka sake komawa PDP. Ai abin da ke ke faruwa malama a zaman zaman lafiya sai kawai an zo an rubuta wasika wata apc sun zo wasu rubuta mai wasika an dakatar da ni a jami'a apc sai man sha allahu wato da batun rikicin indefinite suspension a lokacin zabi kamar su wata shekara ne na zabe yan dakatar da ni sai man sha allahu babu dalili ba kira ni an zauna ba su ci ba ni daga baki na ba daga kawo zargi gaba kida wani daka da a gaba kida sai sha Allah eh amma siyasa Yana eh, me babban dalili na daka na cin bakshi kace babu gaira ba dalili amma ba za a dakatar da kai kawai su baka wasiƙa su ce mun dakatar da kai ba ba tare da bayyana dalilan da yasa suka dakatar da kai ba a cikin wannan wasiƙa bisa ga ga bisa ga dokokin APC kundin tsarin zaka kafa APC idan mutu ya yi laifi

na'urin da ijaliya ba za a cire su na labari. Yawato. Eh, aka tura ta su suka sun suka hannu sun ci an kori. Ni kuma tunan na ta ce shi ne da dama na yadda kallon mango za gudu kuda. Manyan siyasa siyasa ba fushi ake ba ba kushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi laberiya irin haka inda ya kai su kudi bi congo irin haka inda ya kai su kudi bi sierra leone irin haka inda ya kai su kudi bi burundi iri haka inda ya kai su mu shirya kanmu kasan nan muke so mu shirya kanmu